A ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ne cewa da Malam Basu Muhammad aka gudanar da wani wagegen buki a garin Dogarawa tare da halartar ministocin ruwa da tsabta da na hanyoyi da gwamnan jihar Tawa tare da shugabannin gundumomi daban-daban na sassa daban-daban na ƙasar ta jamhuriyar Nijar tare da mafi yawa daga cikin manya-manyan sarakunan ƙasar domin halartar na naɗin basaraken masarautar abzin ta dogarawa da ke kasancewa daya daga cikin mahi muhimmancin um, masarautu masu tarifi a ƙasar ta jamhuriyar Nijar na tuntuɓi basaraken jim kaɗan bayan an gama ya masa wankan sarauta ko zai ba fadawansa damar su rinka faɗa masa gaskiya ko miɗwacinta ganin cewa a nahiyar Afirka ko shugaba na kan kuskure ko kuma laifi kowa na tsoron gaya masa gaskiya. muka zo mutanen fada ai mutanen mu ne mu duka ne ko mu ne za mu zamu shi tare kamar misali in akwai shari'a ta yi kamari kenan ai sai mu dakata sai mu koma zaure kowa ba da ra'ayin shi a samu ina na jahi hike sai a zaka ai hukunci sannan kuma na gama su da Allah da annabi duk wanda ya ga kuskure in bai faɗa mun bai ci amana kina ai shi faɗin kuskure salo gare shi akwai hikimar da aka gwatanta abin nan bai da kyau a sake shi a ina kwarai kamar ka hito mutum ka yi hito na hito da shi ka gwatanta mai ba kana a'a ya sai da dabaru sai da hikima dole kai da kanka zaka duka sai kai ka ce abin nan ba hakan nan dimbin mutane maza da mata ne da suka barkike daga sassa daban-daban na jamhuriyar Nijar da ma makwabciyar ƙasar ta tarayyar Najeriya tare da 'yan majalisun dokoki da dama na ƙasar suka halarci bikin abin da ya sana tuntuɓe daga cikin 'yan majalisun dokoki na ƙasa mai wakiltar mazaɓar birnin Kwanni a majalisar dokoki ta jamhuriyar Nijar Jawad Ahmed Suleiman domin jin abin da zai iya cewa game da halartar wannan biki. muna murna muna farin ciki da an ka yi ta kuma mun ga lalle mutane su yi kokari kuma Allah da ya sa wagga sarauta a ce muhaninta kuma Allah shi gwada mana shekarun gado wanda za shi Allah shi tsare shi saboda mun ga duk ƙasar gani yayar kowa da kowa ya zaka kowa ya yi murna wanda an ka zaɓe shi kuma sai Allah ya gwada mana kuma mutane kuma ga yanzu sun yi so ne sarkin da ke kasancewa na shidda a masarautar abzin ta dogarawa da ke tsakiyar kasar ya samu kyaukyawan fata daga talakawansa da suka nuna murnar su na ganin wannan ranar ta wankan sarautar Zainabu Magawata. Wanga dai rana mu gare mu ta farin ciki ce. Saboda mi Allah ya nuna mana ga rana mun ji daɗi kwaran gaske. Wanda mun yi sarar ke alkasu. Alhamdulillah Ubangiji Allah ya kama mishi. Allah mai jagoranci. Ubangiji Allah ya sa ya adalci. Allah ya kama mishi. Suwa Alhaji Adamma, ni ɗan dora ne. Na yi daɗi abin da kai Kuma taro ya yi kyawu. Kuma muku mun ji daɗi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga dogarawa a jamhuriyar Nishar.